قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين sai manyan gari da shugabanni waɗanda suka yi girman kai daga mutanen annabi sha'aibu suka ce wa annabi sha'aibu wallahi sai mun fitar da kai kai sha'aibu da waɗanda suka ba da gaskiya da kai daga wannan garin namu ko ka dawo zuwa ga addininmu sai annabi sha'aibu ya ce da su cikin mamaki da inkari kuna nufin za mu bi ku akan addinin ku da halayyar ku ko da ba maso ai mun san barnar abin da kuke kai